barkan da saduwa a wannan yammaci na 28 ga watan Jumadal Akhira hijira ta 1444 wadda ta yi daidai da 21 ga watan 1 shekara ta 2023 ta miladiya yau za mu a darasi na 12 a cikin tafsirin alkur'ani da muke yi a suratu yusuf a cikin wannan a wannan masallaci na alfurqan da yake a wannan gari namu na Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya bismillah ar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 إن الله Allah Ta'ala ya ce, يتي فلما دخلوا عليه يعني ده suka shiga gare shi suka shiga wajen sa wato wajen annabi Yusuf qalu ya ayyuhal aziz sai su suka ce ya kai wannan shugaba mai girma ya kai wannan mai girma masana wa ahlana cuta wato ta yunwa da bukata da mugun hali ya same mu waje ina bi kuma mun zo da haja wadda za mu sayi abinci da ita amma wannan haja musja wato marar daraja ce fa aufi lana dan haka ka cika mana ma'auni ka cika mana ma'auni duk da cewar abin da muke da shi tumunin da za mu bayar abu ne marar daraja wata saddaka alaina ka kyautata mana inna Allah ya jizil mutasaddiqin lalle Allah yana yin sakayya ga masu yin wato ga masu kyautatawa wannan wato Allah madaukakin sarki ya bayyana mana abin da ya faru bayan annabi yaqub ya ce ma 'ya'yansa ya bani yadhhabu fatahassasu min yusuf ya ku ƴaƴana ku tafi ku je ku lalubo min wato labarin yusuf da ɗan uwansa to sai suka tafi suka sake komawa misra Wani ita ce komawarsu ta uku zuwansu na uku to da suka je da suka shiga wajensa to shi ne sai daga nan ne Allah ya ambata mana kissar ba sai an ce sun koma ba komawa ta uku sannan suka shiga wajensa to sai Allah ya ce mana yayin da suka shiga wajen annabi Yusuf ya ba mu labarin abin da ya faru suka yi masa wannan hitsaji suka ce ya ayyuhal azizu ya kai wannan mai girma suka faɗi halin da suke ciki a cikin wannan akwai shakwa wato akwai kai kuka shi kuma kai kuka yayin da mutum yake cikin hali na tsanani babu laifi mutum ya kai kuka ya faɗi halin da yake ciki ba zai zama to kamar ya kai kukan Allah ba kamar mutum ne mara lafiya idan ya je wajen likita ya ce ba na bacci da daddare zazzabi kullum kwana nake da zazzabi me yake samu na ina jin kaza ina jin kaza kaga wannan nau'i ne na shakawa na bayanin hali amma tsanani shi yake sa a yi wannan abinda zai sa ya zamanto shakawa kana kai karar Allah idan a ciki ka kullaci wato wato fushi da bacin rai da yin Allah mm, to wannan shi ne zai zamanto kana shafa amma an ka faɗa halin da kake ciki domin wato neman taimako kamar yadda su suka yi sun faɗa halin da suke ciki suka ce fa'aukilan alkai wato ka cika mana ma'auni to sun ce sun nemi ya cika ma'auni saboda abin da suka zo da shi sun kira ta biba'atan musja albiba'a shine abin da kake bayarwa na kuɗi domin ka sai wani abu daga nan ne aka samu al'ibba bayar da kuɗi shi al'ibba nau'i ne na mu'amala wadda take a malaman fiƙin sun yi magana a kanta al'ibba shi ne ka ba ma mai kuɗi ya ba ma wato wanda ya iya kasuwanci ya karɓi kuɗi wajen mai kuɗi ya ce kawo in juya maka kuɗinka ko kuma in sa shi a cikin kasuwanci na ina juyawa duk ribar da aka samu taka ce ni ba na son kokobo ni ba na son kokobo ya ƙi karɓan kokobo ya sanya riba wato kun san mubaraba shine ka karɓi kuɗin in an samu ribar ku raba akan yarjejeniya da kukai, to idan ce idan shi mai aikin ya ce ka kawo kudin in ne kasuwanci riba baki ɗaya taka ce ni ba na son ko kwabo to wannan ihsani ne malik ya yadda da wannan da abu hanifa duk sun yadda da shi imam ahmad ne bai yadda da wannan bai ce wannan dole ne sai an zo an yanka masa irin abin da ake bama wanda ya wannan kasuwancin a bisa tsarin mubaraba al’ibuto wannan shi ake kira al’ibuba kuma wannan ya halatta a cikin ciniki ya halatta a cikin ciniki a nau'i ne na mu'amala ko an yi mudaraba kace wa mutum kawo kudin ka mi mudaraba amma riba gaba kiɗe ta ci ta wannan ya halatta ko kuma akasi shi mai kudi ya baka kudi ya ce ka je kai kasuwanci duk abin da aka samu na riba naka ne in an yi asara kuma inda dai asarar ba da gangancinka bane ni na ɗauki asarar to shi ma wannan ihsani ne wannan ihsani ne duk mu'amala ce wadda ta duk musulunci ya zo da ita haka zalika ko mutane su hada kudin su tare su ce su hada kudi daidai wa daida sannan mutum ɗaya daga cikinsu shi ne zai rinka juya kudin amma kuma ribar ta zamanto an raba ta daidai wa daida kaga kudin daidai ne kowa ya kawo miliyan ɗaya amma wanda ya kawo mutum ɗaya da ya kawo miliyan ɗaya shi ma zaune ne ba abin da yake yi ɗayan wanda ya kawo tasa miliyan ɗayan shi ne yake zuwa yake kasuwancin kuma aka ce ribar a raba ta daidai wa daida to kaga wanda ya yi aikin aikinsa kenan bai samu lada akan aikin ba ko ba haka ba to shi ma wannan ibza'i ne shi ma wannan al'ibza'i duk wannan ta da munasaba da al wato nau'i ne na mu'amala da za a ga malamai sukan ɗauko irin waɗannan abubuwa daga lafazin da ya zo a cikin alkur'ani duk daga lafazin albiba'a in ce to suka ce mun zo da haja wato tumuni musja almusja shine wanda take marar daraja an kira ta marar daraja domin duk wanda ya samu wato kamar turawa yake dan a karba ba a san a karba saboda ba ta da kima daga daga ne tura abu alam tara anna allah yuzji sahaba ba ku ga yadda Allah yake tura a girgije ba to wato wanda yake da kuɗi mara daraja kamar ba kawai ba a cikin sauki za a karɓe shi ba sai ya iza shi ya tura shi sannan za a karba saboda ba shi da kima abin to suka faɗa halin su saboda haka suna buƙatar wato a kula da halin suka ce fa'aufilan alkail ka cika mana ma'auni ba cancanci a cika musu ma'auni ba saboda tumunin su ba shi da kima ba shi da daraja sai suka ce ya musu haka kuma wata saddaf alaina ka kyautata mana wato ka kyautata mana abinda za ka yi mana kyautatawa ne wajen ba'anar kyautatawar shi ne wato abinda muka zo da shi mara kima ɗin nan ka kau da kai a kansa ka karba a haka domin Allah yana sa'i domin Allah maɗaukakin sarki yana yin sakamako da wato masu kyautatawa kun ga da yake daga gidan annabci suke shi yasa suke rabu komai da Allah duk da abin da suka yi amma har wa yau ƴaƴan annabawa ne kuma tarbiyar gidan annabci daga nan suka fito saboda haka zaka ji irin wannan magana daga gare su saboda asalin tarbiyar to daga cikin kyautatawar da suka nema shine a sun nemi wato ya saki dan uwansu tunda sun san yana hannunsu bayan ka ba mu abinci to kuma ka ka kyautata mana ta hanyar cewa wannan dan uwa namu wanda aka kama shi kake rike da shi to ka sake shi duk ya daga cikin ihsani asalin at-tasadduq shine neman sadaka wato ka ba mu sadaka domin Allah yana sakanta ma masu babar sadaka to amma malamai sai suka fassara shi da al-ihsan wato kai ihsani a gare mu duk da yake zai iya daukan ainihin ma'anar sadakar abin da yasa waɗansu malamai ba su fassara shi da ma'anar sadaka ba saboda suna ganin su 'yan gidan annabci ne kuma sadaka an haramta ta ga annabawa amma wannan a tamu shari'a ce a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine aka haramta ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴan gidansa karɓar sadaka amma sauran annabawa babu dalili akan cewa an haramta musu wannan saboda haka wannan ba zai sa a sarrafar da lafazin daga ma'anarsa ba to shi yin sadaka shine duk wani abu na kyautatawa da aka yi domin Allah saboda haka sakin dan uwansu zai iya daukan sadaka karɓar karɓar kuɗi mara ƙima amma ya ba su abinda kuɗinsu ba zai iya saya ba wannan bambancin kamar sadaka ya yi musu abinda suke da shi alal misali zai iya sayan abincin miliyan ɗaya ne amma abinda suka bayar sun bayar da rabin miliyan ya karɓi rabin miliyan ya ba su abincin miliyan to kaga ai yayi musu sadaka ne yayi musu sadaka wannan shine wanda ake ce ma al-muhaba nau'i ana yin sa cikin ciniki ka zo ka sami gida wanda yake mutum ya ce zan sayar maka da motata ka san motar nan mota ce ta wajen miliyan biyu sai ya ce zai sayar maka kawo miliyan ɗaya ka ɗauki ba ga wannan muhaba ne wannan nau'i ne na sadaka shi ya sa irin wannan kyautar irin wannan cinikin idan mutum ya yi shi alhali yana kwance yana kwance a ciwon da ake ganin ba a tsammanin zai rayu to dole sai an tsayar da shi an duba an gani idan wannan abin ya fi sulusun dukiyarsa ba za a yi ba sai da izinin magada dole ya yi wannan muhabati ɗin kamar wato zai yi kamar zai ɗauki rabin miliyan ne ya bayar da shi daga cikin kuɗinsa idan ya ce motar nan da take miliyan biyu motar nan da take miliyan ɗaya ka kawo rabin miliyan to a nan wajen idan yana cikin lafiyarsa ba abin da zai hana shi amma in ba shi da lafiya rashin lafiyar da ake ganin ba zai tashi ba to za a ba shi hukuncin wasiya hukuncin wasiya za a ba shi kun gane ma'anar almuhaba ko saboda ka ba sai ka ɗauko ainihin sadakar kayi ba idan kai ma mutum sauki a cikin kasuwanci kayi masa muhaba nau'i ne na sadaka saboda haka zai shiga cikin hukuncin sadaka a dukkan halin in halin lafiyar mutum ne za ka iya yi da komai yawansa in a halin rashin lafiya ne ko wanda ake jin tsoron cewa ba za ka tashi ba to ana kayyade shi da kan cewa kada ya wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyarka in ka in kai ya wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyarka to dole ya cika sharaɗin wasiya ya zamanto ba wanda za ka yi ma wannan muhabbaci ɗin ba magaji ba ne na biyu kuma ya zamanto cewar ba za ka wuce kashi ɗaya cikin uku ba a sai da yardar sauran magada idan magada ga baki ɗaya suka yarda suka zartar duk da yake ya fi sulufi to shi kenan ya halatta to <clears throat> suka ce Allah maɗaukacin sarki yana wato yin sakamako kyakkyawa ga masu kyautatawa to yayin da suka faɗi wannan annabi yusuf alaihi salatu wassalam sai ya amsa musu shine Allah ya ce mana qala hal alimtum قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله يتي قال هل علمتم النبي يوسف سيتي سيتي مسو هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون شن kun san abin da kuka aikata da yusuf da kuma ɗan uwansa id antum jahilun yayin da kuke ku majahilta ne jahilai ne wato kuna cikin wauta kun jahilci abin da kuke yi to a nan annabi yusuf da suka yi wannan bayani suka ce fa'aufilan alkaila wata saddaq alaina inna allaha ya ji zilmu ta saddiƙi to sai ya gane cewar halinsu ya canza sun tuba zukatansu sun karye domin sun ce masana wa ahlana dhur cuta da tsanani ya same mu da mu da iyalanmu saboda haka kaga sun tausaya ma halin da mahaifinsu yake ciki da sauran iyalansu saboda haka wannan ya sanya masa sai ya ce to lokaci ya yi da yanzu wato za su ji wa'azi su gane kuskurensu sai ya ce musu to kun san abin da kuka aikata da Yusuf da ɗan uwansa yayin da kuke cikin jahilci ka duba karinci irin na annabi Yusuf bai musu rarauka bai ce bai ce kawai kun san abin da kuke da yusuf da dan uwansa kaga inda ya tsaya a nan yaya za su ji ba sai su tsinke ba da kunya amma sai ce id antum jahilun kamar yace musu uzurinku shine kuna cikin jahilci kun aikata wannan da yusuf kun tuna amma fa a lokacin kuna cikin jahilci ma'ana yanzu kun tuba to kaga a cikin wannan akwai wato karimci wanda haka ake so haka annabawa suke akai kuma haka ake so mu kasance yayin da mutum kasancewar ya riga ya lasu ya riga ya bugu to ba sai kuma ka dada ƙara kai masa overkill ba ka dada ƙara gamawa da shi wannan marar wato marar karimci mai dan abu na tantiranci shine zai yi wannan amma wanda yake da wanda yake da karama ba zai yi ba yanzu da ƙara tsinka mutum sai ya bayyana musu uzuri kafin ma su su faɗi uzurinsu kaga ai bai ce musu kun tuna abin kuka kun san abinda da kuka yi da Yusuf da ɗan'uwansa uwansa to da da ya gaya musu haka ce ai a lokacin muna cikin jahilci to bai ba su halin su faɗi haka ba saboda zai tsinka su zai sa su zai kunyata su kuma mutum mai karimci ba ba san zuciyarsa bane ya ga ya kunyata dan adam ku duba halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matansa a lokacin da suka zo a wa'id asarran nabiyu ila ba'di azwajihi hadisan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sirrin magana da ɗaya daga cikin matansa ita kuma sai ta faɗa ta gaya ma wasu sai Allah ya sanar da shi gashi abin da ta yi da ya zo sai ya ce mata da ya zo zai gaya mata bai gaya mata baki ɗaya abin da ta faɗa ba an rafa bahu wa a araba an ba sai sanar da ita sashen abin da ta faɗa ya kau da kai daga sashi aka ce wani daga cikin karimcin annabi sallallahu alaihi wasallam domin da ya gaya mata duk abin da ta faɗa zai tsinkata. zai tsinka ta tarasa yadda za ta yi ta ga inda ta ji kamar ta nitsi shi ne ka ana cewa mutum an yi masa kamar ya nitse to karimi ba shi ne mai wannan hali ba wanda za ka ga yana so ya yi ma ɗan adam haka to la yana da mushkila a cikin zuciyarsa sai ya gyara zuciyarsa wanda duk yake da sha'awar ya yi haka ya ga kan cewa ya tsinka ɗan uwansa ya kunyata shi to wannan yana buƙatar a duba shi a cikin zuciyarsa yana buƙatar yana buƙatar ya je wajen likitan zuciya Eh, likitan zuciya ba wanda yake ba da maganin tablet ba likitan zuciya wanda yake warkarwa da ilimin alkur'ani da sunna wanda zai faɗa maka Allah Allah jalla wa ala da manzansa sallallahu alaihi wasallam ga abin da suka ce da irin waɗannan darussa so ne za gyara zuciyar mutum saboda ka kasancewa karimci ba shine kaga ka tsinka dan uwanka ba ka duba wannan yadda annabi Yusuf ya sai da ya gaya musu uzurin bai bar su su faɗi uzurin ba to da ya gaya musu haka Allah ta'ala ya ce qalu a innaka la'anta yusuf sai suka ce yanzu kai da gaske kai kai ne yusuf wato suka yi mamaki hmm. suka yi mamaki ya aka yi annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya san cewar lokaci ya dace ya gaya musu kan cewa shi shi ne a tafiya ta biyu bai gaya musu ba a tafiya ta ɗaya bai gaya musu ba sai a wannan tafiyar ta uku to aka ce in ma dai da wahayi daga Allah jalla wa ala wa in ma kuma da firasa lura domin ganin halin da suke ciki na cewar sun tausaya ma halin da mahaifinsu yake ciki har suka zo suna faɗa suna cikin tsanani to hakika wannan ya nuna kan cewa sun yi nadama akan abin da suka domin gashi sun sanya mahaifinsu ya shiga cikin tsanani dan kun ga da suka zo suka ce masana wa ahlana dhur cuta tsanani ya same mu wannan tsananin zai iya ba kawai ya takaita ne akan yunwa da bukata ba a'a hatta halin bakin ciki da mahaifinsu yake ciki mm. hatta halin bakin ciki da suka gani daga cikin mahaifinsu ya daga cikin halin da suke ciki da suke neman yayewa to kuma shi yasa din za su ce kai mana sadaka ma'ana ka saki dan mu domin wannan zai rage tsananin da mahaifinmu yake ciki to waɗannan dalilai ne da suke nuna kan cewa annabi yusuf alaihi salatu salam ya karanta ya kula da halin da yan uwan nasu suke ciki ya ga lokacin ya dace ya faɗa haka to da suka zo suka ce a innaka la'anta yusuf suka yi zo da harafin istifhami na takriri wato yanzu kai wato kai ne yusuf din ko da gaske kamar haka suke faɗa amma sai suka kawo shi da sigar istifham dan su kamar suna tambayar sa ne shi ya kuma shi kuma sai ya amsa yace ana yusuf shi bai yi taukidi ba su ka suka ce a innaka la'anta yusuf kai kai din lallai da gaske kai ne yusuf to shi bai ce ni ne yusuf da gaske ba bai ce inni inni la'ana yusuf ba ah, ko kuma ya ce inni ana yusuf ma bai ma yi wani taukidi ba sai kawai ce ana yusuf ni ne yusuf wato yanzu kenan ba abin da zai buya gare ku ku gane kan cewa ni Yusuf ne yayin da har na ga ya faɗi wannan to sai su ce ai kuwa ga dukkan alamun Yusuf tare da shi saboda ka baya buƙatar ya karfafa magana sai ce ni ne Yusuf wannan kuma shine dan uwana wannan tunda shi wannan sun san shi yace to wannan kuma shine dan uwana wanda kuka yi masa abinda kuka yi masa tare da ni qad manna Allahu alaina Allah yayi baiwa a gare mu wato Allah ya yi baiwa a gare mu da ni da ɗan uwana kun ga sai ya mayar da abin kan yin Allah cewa Allah ne ya mana baiwa ya sa gashi kuka zo hakuna neman ne muku sadaka na kyautata mu bayan daga ga abin da kuke mu innahu man yattaqi wa yasbir to sha'anin shine duk wanda ya ji tsoron Allah yayi haƙuri fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin to lalle Allah baya tozarta ladan masu ihsani lokaci ya yi da annabi yusuf ya gane cewa lokacin wa'azi zai shiga to haka ake son mai wa'azi kaga idan mutum ya shiga cikin halin da zuciyarsa ta karkata ya lasu zuciyarsa a buɗe take ya karɓi wa'azi to kai amfani da wannan damar to annabi yusuf sai ya amfani da wannan damar ya yace innahu man yattaqi wa yasbir sha'ani shine duk wanda ya ji tsoron Allah wato yayi takawa kuma yayi hakuri to Allah ba zai tozarta ladan masu ihsani ba annabi yusuf ya ji tsoron Allah saboda ya ji tsoron Allah wajen wajen wadda ta neme shi akan kansa da kuma sauran matan da su ma suka neme shi ya ji tsoron Allah bai saba ma Allah ba bai ci amanar ubangidansa ba kuma yayi hakuri yayi hakuri da halin da yake ciki a cikin rijiya yayi hakurin zama a cikin kurkuku domin ya ije ma kansa aikata alfasha yayi hakurin cewar ba zai fito daga cikin kurkuku ba har sai Allah ya tabbatar da bara'arsa duk wannan hakuri ya hada yayi to Allah kuwa ba zai tozarta ladansa ba saboda yayi ihsani kun ga anan da Allah ya ce fa inna Allah la yobe wa al-muhsinin domin Allah baya tozarta ladan masu ihsani ishara ga cewa hakuri da wato taƙawa da hakuri suna daga cikin makamatul ihsan domin yayi abinda ake ce ma al-izhar fi mawqi'il idmar wato maimakon Allah ta'ala bai ce innahu man tafi wa yasbir fa inna Allah la wa ajirahu ba wanda ya ji tsoron Allah kuma ya yi haƙuri Allah ba zai tozarta ladansa ba kaga da zai tsaya ne akan shi annabi Yusuf da shi dan uwan nasa da jami'in kan cewa su ne suka yi haƙuri amma sai ta zamanto ka'ida ce Allah ba zai tozarta ladan masu ihsani ba domin ya ishara da cewa da haƙuri da tsoron Allah suna daga cikin masu duk wanda ya wannan to ya zama to yana daga cikin almuhsinun yana cikin masu ihsan to shi ba a ambaci janibin tsoron Allah da shi dan uwan annabi Yusuf yayi ba kuma ai kaga ya kawo wannan jumlan ne dan ya nuna da shi da dan uwansa sun ji tsoron Allah sun yi haƙuri na annabi Yusuf a bayyane yake daga kissar to amma na dan uwansa fa haƙurinsa dai a bayyane yake ko an tumce shi da sata an rike shi kaga wannan ibtila'i ne yayi hakuri to amma menene tsoron Allahnsa shi kuma hmm? in muka yi tunani a cikin kissar mai Allah ya bayyana mana wanda za mu iya cewa shine kiyaye iyakar Allah da yayi hmm? illa sai a ce shi ya ji tsoron Allah bai ma annabi Yusuf hasada ba kamar yadda sauran 'yan uwansa suka yi hasada shi baya cikin sauran da aka hada baki da su wajen aje a jefar da annabi yusuf a cikin a cikin rijiya to haka ya ji tsoron Allah bai kasance tare da su ba saboda wannan shine tsoron sa to kiyaye iyakar Allah da suka yi da shi da dan uwansa annabi yusuf da kuma hakuri da suka yi domin dama sunnar Allah ce idan ka kiyaye iyakokin Allah to Allah zai jarraba ka saboda haka ka dage ka yi hakuri akan kiyaye iyakokin to wannan shine zai baka makamin ihsani makamin al-ihsani ka zamanto wato cikin waɗanda suke kyautata ibada ga Allah jalla wa'ala kuma kun ga ita ce wasiyar Allah a gare mu musamman yayin da muka muke fuskantar ibtila'i kamar yadda Allah ta'ala ya ce latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kafira. wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur yace za ku za a jarabce ku a dukiyoyinku da kuma a cikin ƴaƴanku da kuma a cikin kawukanku kuma za ku ji maganganu na batanci daga waɗanda aka ba su littafi gabaninku da kuma daga mushrikai maganganu masu yawa na batanci amma in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah to wannan ya daga cikin manya-manyan al'amura kaga aka shiryar da mu al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga waɗannan sifofi guda biyu al-taqwa was-sabr tsoron Allah da hakuri domin shi ce hanyar annabawa gashi nan Allah ta'ala ya bayyana mana abin da annabi Yusuf yake ne hada wato ka hada waɗannan sifofi na tsoron Allah da kuma hakuri to shine kuma abin abinda yake kawo nasara sanadiyar kawo nasara kenan a sanadiyar kawo nasara kenan wasta'inu bisabri wassala asabr shine hakuri din shine azumi da kuma eh, dagewa akan hakuri wassala da kuma sallah ita ce abin da za ta sanya ka akan takwa to yayin da suka faɗa haka yayin da annabi yusuf ya gaya musu haka sai Allah ya maɗaukakin sarki ya ce ƙalu tallahi laqad atharaka alaina wa in kunna khati'in قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا sai suka ce muna rantsuwa da Allah wallahi Allah ya fifita ka a mu wato Allah ya ya ka ya fifita ka akan wa in kunna la khati'in kuma sha'ani shine mun tabbas wato mun zamanto cikin waɗanda suka aikata suka tafka kuskure suka tafka laifi al khati shine wanda ya ganganta aikata laifi al mukhti wanda yayi shi bisa kuskure to nan da suka ce wa in kunna la khati'in sha'ani shine haƙiƙa tabbas mun tafka wato laifi suka yi itirafi itirafi shine ka san cewa kayi laifi to anan sai mutum ya raba gari da shaidan sai mutum ya raba hanyar shaidan kana yin wannan shaidan zai ci ziyatsa sha ya gama da ni saboda shi shaidan so yake ka zamanto kamar Ka kace kai ba abin da kai hmm? qala ma aka id amartuka Allah, eh, id amartuka eh? an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta an kunta min al'ali qala ana khairun min da annab da Allah madaukakin sarki yace me ya hana kai kai sujada ga wanda na halitta sai yace ai na fishi bai da akan cewa kuskure yayi ba to shi yasa duk ran da mutum kai kuskure ka koma ga Allah kai da akan cewa kai kuskure to a lokacin nan shaydan zai yi kuka cewa ka kubci da ya same ka yana cikin kana cikin jakarsa sai ya dauko ka ya shafa kanka ya shafa kanka ya mayar da kai kana tare da shi to kana yin wannan kun raba gari da shi to suna faɗin wannan wa in kunna la khati'in haƙiƙa sha'ani shine mun kasance cikin wanda suka tafka kuskure suka tafka laifi a suka yi itirafi da cewa Allah ya fifita ta to kun ga wannan sun kashe hasada sun kashe hasada dama hasada ita ce take sanya mutum ka kiyarda da falalan mai falala da falalan mai falala kuma abin da yake hana ya hana ƙuraishu su bi zan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan saboda hasada to su ma a cikin wannan akwai darasi gare su akan cewa lokaci na nan tafe da za su zo su gane cewa hakika Allah ya fifita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kansu, to da suka faɗa haka sai Allah ta'ala ya ce ga annabi Yusuf ga abin da ya ce musu la taqala la tatriba alaikum ce babu zargi a ku wato babu wani zargi a kanku al-yawm a babu zargi a kanku al-yawm a wannan rana wato a wannan rana a wanda ake tsammanin ranar da zan tozarta ku ce na ce yanzu gashi nan kun zo a ƙarƙashi na kuna cewa wata saddaq alaina na nayi abinda na so da ku to amma a wannan rana ba zan yi muku wani zargi ba a wato at-tatrib ne atta'ayi. ta'ayib والتعيير aibatawa da rarauka da tozartawa wato ba zan tozarta ku ba babu wani tozartawa babu aibantawa babu zargi a gare ku a wannan rana wato a ranar da ya cancanci a yi muku to ni ko ba zan yi muku ba shine wanda ya samu nasara a lokacin da zai yi abin da ya ga dama ya zama to ya yafi to wannan sifar annabawa kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fathu ya zo ya rike ya zo ya rike a katakon da yake rike da kofar ka'aba yana sama su kuma duk gasu nan a cikin fili kun san da yake kofar ka'aba sama take kawai da take a yanzu sai an sa tsani ake hawa to sallallahu alaihi wasallam ya hawa ya tsaya duk gasu nan waɗanda suka shekara da shekaru suna gaba da shi suka kai masa yaƙi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba gashi nan an bijirar da su a gabansa sai abin da ya ga dama da su bayan yayi yabo ga Allah yayi kalmar tauhidi ya la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al wahda ya da al'amari ga Allah gaba daya ya yabe shi sai yace me kuke tsammanin zan yi da ku me kuke tsammanin zan yi muku suka ce ahun karim wa ibn karim dan uwa mai daraja dan dan uwa mai daraja hmm. sai yace zan gaya muku kamar yadda dan uwana Yusuf ya faɗa la tathriba alaykumul yawm idhabu fa antum fa antum mutlaqa ku tafi duk an sake ku duk na sake ku to haka wannan shine tafarkin annabawa lokacin da suka samu nasara in suka samu nasara to sai su yi afuwa sai su yafe haka Allah ya ambata annabi Yusuf yayi yace la tasriba alaikum yau a wannan rana babu rarauka babu zargi a gare ku ya wannan kuma yace yaghfirullahu lakum Allah zai gafarta muku wa huwa arhamur rahimin domin kuma shi shine mafi jin masu jin wato Allah yayi musu bayan ya gaya musu cewa babu laifi a gare su kuma yace yaghfirullahu lakum Allah zai yafe muku Allah zai yafe muku zai iya ɗaukan wannan addu'a ce domin ana addu'a da sigar fi'ilul mudari cewa Allah zai yafe muku domin in mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah za ka ce ya kumullahu wa yuslihu balakum ko kaga da fi'ilul mudari ne ko gafarallahu lana wa lakum shi wannan da fi'ilul mazi ne da fi'ilul madi babu ko shakka cewa wannan addu'a ce Allah ya yafe mana ya yafe Allah ya yafe mana ya yafe muku wato addu'a ce to haka ana addu'a da sigar fi'ilul mudari wanda yake nuni akan yanzu da kuma nan gaba to wannan zai iya daukan addu'a ce wato Allah ya Allah zai Allah zai gafarta zunubanku kuma zai iya daukan labari ne annabi annabi Yusuf yake ga musu Allah zai tuban ku saboda kun riga kun yi itirafi kun ce wa in kunna lahafi'in to kuma duk wanda ya tuba taballahu alaihi duk wanda ya tuba ya yadda yayi laifi to Allah zai karbi tubansa saboda haka fuska biyu za ta iya dauka yaghfirullahu lakum to waɗansu sun ce wannan mun fassara ayar akan cewa wuqufin akan al-yawm ne la tatriba alaikumul yawma babu laifi a gare ku babu zargi akan ku a wannan rana wato a ranar da ya cancanta a zarge ku to babu zargi a kan Allah zai gafarta zunubanku za kuma ka iya ɗaukan la ba alaiku babu wani zargi a kanku al ya yaghfirullahu lakum a yau Allah zai gafarta mu a yau Allah zai gafarta mu wato ma'ana a yau dinnan tunda kuka faɗi wannan itirafin to Allah zai gafarta mu. to sai ya zamanto wannan labari ne labari ne ba addu'a ba tunda in addu'a ne ai ba za ka iyakance ma Allah ka ce ga lokacin da Allah zai yi ba ka ce a yau Allah zai gafarta muku sai ya zamanto labari yake ba su da wahayi da Allah ya sanar da shi ko kuma da abin da yake ya sani na karantarwar gidan annabi Ibrahim da annabi Isaac da annabi Yaqub cewa yayin da mutum yayi itirafi da eh, yayin da mutum ya yadda ya shaida akan cewa yi ma Allah laifi to Allah zai gafarta masa to don haka waɗanda suka yi inkarin wannan wajihin akwai daga cikin malaman tafsiri da suka ce a'a dole ne a tsaya akan la ba alaikum yau, sannan a ce lahu lakum saboda su sun firu lahu lakum a babin addu'a to in ku ababin addu'a ne ba za ka sa ta'allikinsa ba ya zamanto to ka haɗa shi da ranar ba tunda ba za ka iyakance ma Allah cewa a yau ne zai yi ba tunda addu'a in kai kana cikin bainal haufi wa raja hatta addu'ar annabawa to amma in aka ɗauke ta kan cewa wannan labari ne annabi Yusuf yake bayarwa na kan cewa to ku sani a yau Allah zai gafarta muku tunda wato kun zo kun yi itirafi tunda kun tuba wa huwa arhamur rahimi kuma shi ne mafi jin kan masu jin kai to sai Allah ta'ala kuma ya ce. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لعجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم Allah ta'ala ya ce idhabu bi qamisi sai Allah sai annabi Yusuf yace ku tafi da wannan rigatawa wannan wato rigarsa ta ta jikinsa wadda take za ta tunda an san rigar sarakuna rigar masu mulki daban take dan ta zamanto alama ga annabi ga annabi yaqub cewa tabbas ba wanda makida suka yi ba rigar ta annabi yusuf din ce rigar ta annabi yusuf cewa to alama tunda annabi yusuf tunda annabi yaqub ya ce ya san abinda su ba sani ba daga Allah ta yi daga wahayi Allah ya sanar da shi cewar wannan ita ce za ta zamanto alama amma abinda da waɗansu malaman tafsiri suke cewa wai asali rigar da aka sanya ma annabi ibrahim ce lokacin da aka jefa shi a cikin wuta shi kuma annabi ibrahim ya ba ma annabi ishaq shi kuma annabi ishaq ya ba ma annabi yaqub shi kuma annabi yaqub ya sanya ta a cikin wani sanda ya daddaure ta ya ba ma annabi yusuf ta zamanto tana tare da shi to in dai wannan rigar ce wannan na farko dai kamar da shehu abdullahi ya ce tana buƙatar isnadi tana buƙatar isnadi na biyu kuma kamar yadda ibnu ashur ya ce ai rigar da take tare da annabi yusuf da aka jefa shi a cikin a jikin rijiya ai sun dawo da ita waja'u ala qamisihi bidamin kadhib saboda ka sun dawo da rigar saboda ka rigar tana can gida ba ta wajensa <laughs> don haka ba zai yiwu a ce wannan rigar ba ce wanda ya todi ita lokacin da aka jefa shi a cikin rijiya sai dai rigarsa ce tasa wadda take alamar cewar hakika shi din ne tunda rigar sarakuna rigar masu mulki daban take to za ta zamanto alama akan gaskiyar su cewar hakika su din wannan zuwan da suka yi daga annabi yusuf din suka zo kuma sakon gaskiya ne fa alquhu ala wajhi abi ku jefa rigar a fuskar mahaifina ya ati basira zai zamanto mai gani wato ganinsa zai dawo ya zamanto idanunsa ya bude tunda saboda tsananin kuka mun ji yadda Allah madaukakin sarki yace a a a inda Allah madaukakin sarki yace wa biyaddat aynahu min al huzn fa huwa kadhib idanunsa suka fari saboda bakin ciki farin idanuwa ishara ne ga cewa ganinsa ya dauke to saboda haka annabi yaqub ya makance amma da amma annabi yusuf yace ku dawo da wannan ku je da wannan rigar ku jefa ta akan fuskar sa sai ganinsa sai ya dawo saboda haka annabi yaqub yana daga cikin wanda ganinsa ya tafi Allah ya dawo masa da ganinsa a cikin wannan al'umma akwai waɗanda su ma Allah ya musu wannan karamar kun tuna lokacin da muka fara darasin sahihul bukhari ko imamul bukhari wanda yana yaro ya makance uwarsa ta tsananta addu'a gare shi kan Allah ya dawo masa da ganinsa sai ta mafarki da annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce ki yi bishara allah ya dawo ma da ɗanki idanunsa da ta waye gari sai ga imamul buhari idanunsa a buɗe kaga da wannan ganin nasa dubi abin da ya ma al'umma shi yasa ake cewa duk wani abu na jinsin mu'jizar annabawa zaka samu jinsinta a cikin karamar da Allah yake ma 'yan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karama wanda yake wani daga cikin karama ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkar matsayinsa a wajen Allah sai ga dukkan mu'jizat na annabawa jinsunsu yana zuwa ga 'yan al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin karama to da wa'tuni bi ahlikum ajma'in kuma annabi Yusuf ya ci gaba ya ce musu kuma ku zo min da iyalanku ajma'in gabaki daya wato da mata da 'ya'ya da bayi da kowa da kowa an ce su su wajen 76 ne iyalin annabi Yaqub yace ku zo min da su Misra to wannan kun ga a cikin wannan akwai ishara akan tambayar da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawa suka gaya ma mushrikai cewa ku je ku tambaye shi in ya sani ya aka bani isra'il suka bar sham suka zo misra har aka haifa annabi musa me dalilin me asalin tarihin zuwan su misra to shine sai wannan ayar ta zo da ambaton wannan cewa ga abinda da annabi yusuf ya ce wa atuni bi ahlikum ajma'in ku zo min da ku baki daya walamma fasalatil ir to yayin da ayarin ya bar garin misra ya nufo ya dumfaro zuwa kasar sham qala abuhum sai mahaifinsu annabi yaqub yace inni la ajidu riha yusuf ni fa wallahi ina jin kanshin yusuf wato Allah ya sa iska ta dauko kanshin jikin annabi yusuf wanda wannan kanshin na jikin nasa ya san shi tun wanda ya rabu da shi a kansa shine yake tare da shi yace ina jin wannan ƙanshin na annabi yusuf laula an tufannidu da ba don karku ce na susuce ba saboda sufa alfanad shine wato mutum hankalinsa ya kiɗime ya susuce saboda girman shekaru mm. illa sulaimana idqala ilahu lahum qul fil bariyati fahdudha anil kaman faman ata'aka fanfa'hu bi ta'atihi kama ata'aka warshidhu alar rashadi a cikin kasidar nabiga ya dara mayyata bil aliyai fa sanadi wa tala alaiha salikul amadi abadi to a ciki yake cewa alfanad kun ga larabci yawanci akan ɗauko waɗannan waƙoƙin na jahiliya nan a kafa hujja da su ta yana yaban nu'man ne yake cewa walam arafa ilan fil nasi ban taɓa ganin wani mai aiki a cikin mutane ba kamar sa wala uhashi min al aqwami min ahadi ban togace wani ba yace illa sulaiman sai dai Sulaiman wato duk sarakunan duniya a tarihi ba taɓa yin kamar Nu'man ba da yake yabo sai dai Annabi Sulaiman yayin da Allah ya ce masa ifqalal ilahu lahu qum fil bariyati fahdudha anil fanadi ka tsaya akan wato talikai ka hana su susucewa alfanad wato ka hana su yin kuskure da kauce hanya to shine wannan ma'anar alfanad din wanda asalin ma'anarta kenan a larabci to alfanad din da ta zo ma'anarta a wannan ayar wato kar da ba dan kar ku ce na rikice na kidi mai irin kidimar wanda ya tsofe ba da sai in ce muku ina jin kanshin annabi Yusuf amma yana jin kanshin amma saboda ya san suna ce masa inkari akan bakin cikin sa da yake yi da kuma yanda ya kwallafa rai akan sha'anin annabi Yusuf to in ya ga musu wannan sai su ce ma a wannan su su ce wasu tsufa ne to sai yayi wannan dan kar ma su gaya masa haka wato saboda basira irin tasa ta shugaba to da ya faɗa haka qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim sai suka ce mun rantse da Allah kana cikin rikici wato rikirkicewarka da daddiyar rikirkicewar nan ta to falamma an ja albashir bashir aha qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim ya sheikh daidai na faɗa sai suka ce wallahi rantsuwa da Allah kai dai kana cikin da daddiyar rikirkicewarka waɗanda suke tare da shi tunda su ƴan uwan annabi Yusuf ai suna can ba su toho ba saboda haka wanda suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim sauran mutanen da suke tare da shi tunda su ma duk masu shaida ne ga irin halin damuwarsa da bakin cikinsa da da da damuwarsa akan sha'anin annabi Yusuf sai suka ce kai dai har yanzu kana nan cikin wannan da daddiyar rikirkicewar taka akan sha'anin Yusuf to da suka gaya masa haka yayin shiru shi dai bai ce kuma batun da ya ce inni alamu minallahi ma la ta'lamu na san abin da ku ba ku sani ba game da game da Allah to Allah ya ce falamma an ja albashir bashir to yayin da mai bishara ya zo an kira shi al saboda ya al-bashir shine wanda yake zuwa yake riga wanda yake rigaye da kawo labarin da zai faranta rai shi yasa aka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sifa faqad ja'akum bashirun wa nadhir wato mai faranta rai da mai gargadi ya zo muku ya daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunayensa to da albashir wato mai bishara ya zo shine daga cikin yan uwan nasu sai aka samu wani daga cikinsu ya ce ni zan yi gaba dan je in kai masa bishara kafin ku ku zo an ce shine babban su yahuda da ya zo a ala wajhihi sai ya jefa wannan rigar a fuskar annabi fartar da basira sai ya dawo yana mai gani wato ganinsa sai ya dawo ganinsa yana mai ƙarfi yana mai farin ciki cewa ganinsa ya dawo ran da aka ce mutum baya gani yanzu ga shi ganinsa ya zo ya waye ya zai ji farin ciki kai ko yanar ido ce da ba ka iya karatu saboda yana ka je aka yi maka operation aka yi nasara aka cire yaran nan aka cire maka wannan bakin tabaran da kake sawa ka dauka ka karanta kaga ka karanta baki sosai ka dauki alkur'ani ka karanta baki irin wannan dadin da zaka ji a sarki wani bawan Allah ne Allah ya ji kansa wani makwabcin mu da yake cewa babu tashin hankalin da yake ciki cewa ba zai ba zai iya ganin bakin alkur'ani ba da aka je aka yi masa operation a asibitin makka ya ce shi dukkan arziki an yi masa don yanzu ya ringa ganin bakin alkur'ani to wanda ya dawo fartar da basira da ya dawo yana mai gani farin cikin da zai yi akan Allah ya dawo masa da ganinsa kuma bisharar ta zo masa cewa annabi Yusuf yana nan tafi qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu sai ce ban gaya muku ba ni na san abin da ku baka sani ba game da Allah wato cewa annabi Yusuf yana nan da rai kuma kan cewa ni ina jin sa kuma kan cewa Allah zai hada mu tare da ba ina gaya muku ba na gaya muku cewa na san ku abin da ba ku sani ba game da Allah qalu ya abana astaghfir lana dhunubana sai suka ce ya baban ya baban ka nema mana gafarar zunubanmu zunubanmu suka ce zunubai dan ba ɗaya bane ba biyu ba kun ga wannan ya nuna ba su karanta abin da suka yi ba sun girmama abin da suka yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana in zamu istighfari mu girmama abin da muke yace Allahumma firli dhunubi kullaha dikkaha wa jullaha amdaha wa khata'aha sirraha wa alaniyataha awwalaha wa akhiraha Allah ka yafe min zunubai na dukkanin su siririn da babban na gangancin da na mantuwa na kuskure na boye da na bayyane na farko da na ƙarshe ka yi tafsiri wajen bayanin wajen istighfarin haka ake so to kaga su ma sai suka ce zunubanmu ba su ce ighfir lana zambana ba ba kawai ai abinda muka yi na dauke maka na raba ka da annabi yusuf ba bal haka ma kuma na saken mu da muka yi dangame da dan uwansa da muka dauke shi muka yi alkawari ba mu cika ba ka nema mana gafara akan zunubin da muka yi inna kunna khati'in haqiqa mu mun kasance masu tafka laifi wato masu yin kuskure to kuma yayin da suka faɗa ma annabi yaqub haka qala sawfa astaghfiru lakum rabbi yace to da sannu zan nema muku gafara ubangiji na innahu huwal ghafurur rahim lalle shi hakika mai yawan gafara ne mai jin kai wato ya ce zai nema musu gafara zai nema musu gafarar ubangijinsa domin a nan wajen akwai fuska biyu ga malaman tafsiri fuska ta farko suka ce wato dama yana nema musu gafara to amma zai musu zai nema musu gafara ta musamman banda gafarar da yake dama nema musu ta dama al'adar annabawa ne ai suna nema ma iyalansu gafara Allah yana daga cikin al'adar annabawa kuma al'adar dukkan mutanen kirki mutum ya nema ma kansa gafara da iyalansa gafara to sai ya ce amma zan nema muku gafara Allah wato a nan gaba saboda wato keɓantacciyar istighfari zai musu fuska ta biyu da malamai suka ambata shine aka roƙo daga Ibn abbas cewa da yace saufa astaghfiru lakum rabbi zan nema muku gafarar ubangiji na a lokacin da na san yana amsawar addu'a shine daren juma'a haka aka roƙo daga ibnu abbas ibnu abbas da yace zan nema muku gafara Allah ai alai a daren juma'a wato zan jira sai daren juma'a ya zo ne muku istighfar ne muku istighfari to kun ga a cikin wannan akwai mutum wato ya rinka kardadan lokacin da ake amsawar addu'a kan special addu'a ya rinka yin ta a wannan lokaci dan special addu'a zai da dama yana musu istighfari to amma wannan wani kebantaccen istighfari ne zai musu eh, to wannan sai ya ce da sannu zai nema musu gafarar a lokacin da Allah madaukakin sarki yake karban addu'a shine a daren juma'a waɗansu kuma suka ce a'a ya ce zai jinkirta istighfarin ne sai lokacin sahur tunda Allah ta'ala ya yabi masu istighfari a lokacin sahur wal mustaghfirina bil ashar masu neman gafara a lokacin sahur shine a ƙarshen dare to ala ayi halin wannan ya nuna wato a halin annabawa kan cewa idan mutum ya zo in mutum ya yi laifi ya zo musu yana tuba yana neman su nema masa gafara Allah to a haƙƙi ne a kansu tilas ne su nema masa gafara Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul la lawajadullaha tawwabar rahima da yayin da suka cuci kawukansu sun zo maka suka nemi gafara Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara Allah to sai samu Allah mai rahama mai jin kai shi yasa Abu Lubaba da yayi abin da yayi lokacin yakin Bani Quraiza yake ganin ya ha'inci Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai je daura kansa a jikin a fila a jikin istiwana al'amudi na masallaci cewa ba zai kwance kansa ba sai yin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kwance shi cewa Allah ya karɓi tubansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya zo mun ya nemi gafara Allah ne nema masa gafara Allah shikenan Allah sai ya yafe masa amma yanzu tunda ya je yayi wannan to sai Allah ya saukar da tubansa to haka ya zauna a nan wajen matarsa take kawo masa abinci a zo a matarsa nan take kawo masa abinci yayi qaza'ul haja ya dawo ya sake daura kansa ya ce ba zai kwance kansa daga wajen ba har sai Allah ya saukar da tubansa to har da Allah madaukakin sarki ya saukar da tubansa lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin ummu salama ya karanta mata ayar sai ta gaggawa saboda ta faranta masa rai dan ana son bishara saboda ka sanya farin ciki a zuciyar mutum kyakkyawan aiki ne sai ta bude ta bude taga tace Allah ya saukar da tubanka ya abalu baba to tana nan istiwanar a masallacin a cikin rauda istiwanatu abilu baba eh ka san da ko <laughs> alhaji musa ka san da ko eh tana nan ita ce a layin wato a layin farko a bayan istiwanatu sarir sai al'amudi na biyu shi ne ce istiwanatu abilu baba afwan a layi na biyu kai anan istiwanatu abilu a layi na farko daga istiwanatu sarir sai istiwanatu aisha sannan sai istiwanatu abilu istiwanatu abilu baba ita ce a tsakiya tsakanin ta aisha da na abilu baba to a shahid shine wannan ayar ta nuna mana abin da yake haƙƙin annabawa cewa idan mutum ya zo yana neman tuba to sai su nema masa gafara Allah to shi sa a wato mu ba mu samu wannan ba ba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya nema mana gafara Allah ya riga ya yi mana fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika lil mu'minina wal mu'minat yayi kasancewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ka nema ma kanka gafara ka nema ma mu'minai maza da mu'minai mata gafara saboda haka muna tawassuli da wannan istighfarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga mu'minai